Mai sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, da a yau za mu duba yadda matsalar tsaro ke ɗaukar wani sabon salo a jihar Sokoto da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya. A kwanan nan ne aka ayyana kashe wani jagoran 'yan bindiga daɗi mai suna Charambe da ke addabar al'ummin yankunan ƙananan hukumomin gwadabawa illela da tangaza amma daga bisani bayanai ke nuna cewar ba ainihin ɗan ta'addan aka kashe ba amma an kashe wani jagoran al'umma ne da ke wannan yanki. Daya daga cikin 'ya'yan marigayin ya yi mana ƙarin bayanin abin da ya faru. Shi sarkin Fulani abun da ni ma ya kira ni ta waya ya ce a gane a kware na dawo ya ce to gani sokoto ina jira ka ce to ga nan zuwa bayan minti talatin ni kuma kira sai ni je an doka an zaga an ce kashin buru uban kasar kela ne mun kashe shi shi mu gashi giga ne kuna bukata ta ka to giga ne ka amsa kuma kashe shi mu kai ka ji baki abun da na sanan ma abun da ya wannan ni banga wani abun da ya ja wannan abu ille dai kayya ta kawai sun ka nuna ma sarkin fulani don sarkin fulani ban san wata kayya wanda abun da laifin da ka sa sa a yi mishi haka ban san shi ba laifin da ka sa wasan kin fulani wanga kankance a wake nama ne da san ko dabba ko dabba kawwa haka baka yi baka wa mai dabban na adalci balle a mutum kuma a kasar musulunci a ci wai akwai wani musulunci wannan mutane sun kafurce kuma a gwamnati ta dibi mutane fulani ga idanu biyu abin ya faru za su zo abin ya faru za su zo su faɗa ma gwamnati kuma ta tallaha musu a sa musu sojoji a ban mu abin in ya faru kare mu ba abin da za a yi muna in dai an sake mu haka. Wannan kuma wata mata ce da ita ma ta rasa yaranta guda takwas. An yi sallar la'asar na hito sai ga motoci guda ne da mashin mashin suna ta gudu sun kayo cikin mu shanu na ta gudu mutane sun ka shigo bibi bibi ina ina ta yi ina ce ku ba mu hannu yan gari mu babu shegen da ya hito. Diya na maza duk sun ka waje sun ka gudu sun ka cin musu an ka kashe mini Ibrahim an ka kashe mini Ruwa an ka kashe Hassan, an ka kashe Rebo, an ka kashe amadu Amadu Koyre, an ka kashe Nasalla sun ka tahi da shi, can sun ka kashe shi, sun ka kashe Aliyu Nasalla, binda dai sun ka kashe mana mutum takwal, Murtala, Murtala sun ka kashe Murtala Galabi. Ko da mangari ba ta yi ni zaka gidan mu banga kowa ba, ni ta ina yawo ko da nizo in riga iske gawa in iske gawa Ibrahim dana. Ni ɗauko Ibrahim ni ce Ibrahim haka Allah ya kaddara da kai, an ka ce to a aza haki yi hankuri. Ni ɗauko gawa bawa ibrahim ni azaga kohata ni koma ni jayo ta ruwa ni konta suwa ni hmm. koma ni ɗauko ta mutala ni konta suwa ni koma ni ɗauko tarebo ni konta suwa sannan da sahi yan sandar gwada su sun ka ɗauko hasan cikin daji sun ka kawo an ka birni na sallah sun tahi da shi da shi da amadu sun ka kone su na sallah ya tai da kuɗi dubu ɗari tara wallahi su ga aljihu ne sun ka tai da shi da shi da kuɗin dubban sun da sun ka da shi ba sun ka tahi muna dubi sashe ɗari biyu da biyar sun ka tahi muna da jakkai da maruka duk sun ka tai da su komi ba su bar min ba sai marayu marayi abinda sun ka bar marayi 26 wallahi su ka bar mini mata masu wanka takwas kuma mutanen giga ne da na tunga tudu su sun kai muna wannan aiki sunana abubakar nke asara abin da ya faru da mu dai ba mu da matsala da hausa mu kodai lahi alamun muka tare da su da mu amma mutanen tunga tudu da na giga ne da na ranganda da na tunga kura su sun ka zaka sun ka kone muna gidaje ba mu san hawa ba mu san shi abu ba mu da laifin komi an kone mini ni haɗi sosai an ɗauke muna ni a na tunkiya talatin da ɗai da akwai a tara to sun ka kore da nage uku nage hudu na an ka gano nage guda can da ɗanɗanta sun a an ba ta hara can cikin gidaje ni ma ba ta wata ba wata mace a adda ita ne ce a iza ta taliba don namiji bai zuwa da ya kashe shi akai ta mace ita ta zo ta gano to nan da shi wanda abin gangayin mu shi wanga da an kashe mai samari gehu mai samari wanda an kashe shekaran ja ya ka koke ne ga ga wakili taro na asare ce to wane kunji kunji wa mutanen ana cin zarafin mu kai da an mai gari da Allah ku yi magana da Allah a san hanyar da an kabi mutanen ga da mu yace su lalura ga aiwata ta haika su ko ina ba a gaba mutum bai an ka kashe mana nan asara wanda an ka ƙone da wanda an ka buge an ka kashe kiyo ya shi da ɗan yaro duk an ka kashe su suna arwala an ka isko shi Ɗan yaro wanda a kusa gare kuma ya yi gudu sun ka sare shi da adda ko kuidu ba a yi mai ba sannan da sun ka da tawo da adduna ni ina da kai ya yi ɗari biyu na kara sun ka sa musu wuta da takarar magajina da na da na ɗiya na ɗiyan ƙaunata sun yi ka ɗari uku wanda an ka ƙone ne su saki batun haɗi an kai min buhuhuwa na yaro na lalura yaro gaba ɗaya sun ka ƙone sun yi buhu biyar to abinda sun ka tai da su ni tunkiya talatin ba ɗai akuya tara na magaji na sun kai tunkiya talatin a raki na uku cikin tumaki ni ina da nage uku sun kore su hudu an ka gano guda can tungar wani wanda abin ya faru a kan idansa ya bayyana yadda lamarin ya faru a to mu yan sa kai da su haka mu suka zo da shi suka ce shine to shine mutanen gari su kashe shi nan da ma ake ciki ga barayin nan sun taho da mu sun kashe muna mutane sun yi mutum takwas yanzu yanzu magana da ake ciki nan giga ne nan bakin garija nan akwai wani dan daji nan kauyen giga ne da yamma ga giga ne mm. nan suke fitowa su taho yanzu haka sun taho bakin gari nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani ba Allah da sun ka halbi sun kashe mutum ya hai mutum takwas shi wanga da sun ka halbi halbi sun kai mai ina jin ya guru ya to ya samu ceton mutane an ka dauko shi na aka kawo asibiti yanzu haka ina wuri ne dajin garija wajen yamma ga abin ga tunkura dajin garija garija a sunan dajin tunkura ne tsakanin kyanga da tunkura da giga ne wani daji ne a wurin wanda duk dajin gonakin mutanen giga ne yanzu haka suna nan sun taho wurin suna nan halbin mutanen mu kawai suke sun kashe mutum yayi guda takwas an ɗauko mutum uku an kawo su na abin da kan mai gari yanzu ga guda na an wuce da shi asibiti shi bai isa mutuwa ba dan halbi guda na sun kai mai ga ciki ga hanci ne nan ma sun yi to ga yini yanzu haka ne ina inda shi kazalika ita ma kungiyar makiyaya ta Najeriya ta yi jan hankali akan wannan al'amari. sunana bello aliyu gotomo kuma ni national secretary general ne na miyatti allah ta najeriya hakikanin gaskiya abin da ya kawo mu mu jajanta mu mutanenmu na arewacin sokoto musamman gwadba local gaman da wasu rugage inda ibtila'i na 'yan sakai ya shafe su saboda wani kashin gilla da aka yi ma mutanenmu abin ya wuce wuri yanzu a halin da ake ciki gefen eh, gudaba lokal gama akwai inda ba illa ce bai wucewa shekaran jiya eh, kamar yadda kuka samu labari akwai wani fulatanin mu na asara sarkin fulani asara yana kan hanya zai shigo sokoto aka tare shi nan bakin kwari garin kwari kama shi aka kai shi gani aka kashe shi kuma aka yi guntu guntu na naman shi kuma abin ba nan ya tsaya ba kamar yadda kuke da labari mutanenmu da ke cikin daji sun gudu an tarwatsa su barayin shanu sun wace su rugagen su kuma suna labewa da dabbobinsu an zo can ana kakashe su sannan kuma gashi bayan an tarwatsa musu dabbobi an kashe su kuma waɗansu daga cikinsu waɗanda an kashe an biyu su hada kananiyar yara ana kashewa yanzu nan ma muna da mata guda takwas waɗanda duk ta kaba suke cikin satin da ya wuce an kashe mazajensu suna hannun tsohuwa guda wata da ake kira ligo take ke kula da su babu bakin gwamnati babu taimakon kowa da kowa saboda haka muka zo nan mu don mu jajanta ma mu kuma mu ƙara ba su haƙuri sannan mu reƙi alfarma ga hukumomi su sa baki ga cikin wannan abin kuma ƙari akwai su kuma mu da suna can suna sun je kiwon dabbobin su shanu da tumaki akan hanyar su zuwa kudu aka tare su a mashego local government yara guda goma sha ɗaya suna tare da garge takwas na tumaki garge uku na shanu aka kama su duka aka kashe su aka bar guda ɗaya guda ɗaya rayu kuma duk yaran mu ne na nan sokoto wannan ma mun zo don mu jajanta ma uwayensu kuma mu ƙara ba su hankuri muna nan muna bin kesin headquarter mu yadda Allah tana bin kes din a niger state a ga cewa an gano hakkokinsu kuma da dabbobinsu da suka warwace yanzu haka garge uku kawai aka gane na tumaki kuma an abin da aka gano cikin shanu ko garge guda bai kai ba to wannan matsalolin sun yi shi samu tawaga headquarter miyetti allah ta makiyayan dabbobin najeriya wato da allah cattle breeders association of nigeria macman muka yi tawaga domin mu zo mu jajata ma mutane mu ba su hankuri kuma za mu yi hankuri mu sanar da hukumomi su lura da abin nan da ake kuma su ɗauki mataki hmm. eh tun jiya mun fara yi kuma muna da niyyar za mu gabatar ma hukumomin da abin ya shafa su masu iyakar nasu kokari hmm. ko ina kira ga duk jama'a su zauna lafiya kuma su kiyaye doka domin zubar da jini ko wacce irin doka bai halatta ba hmm. sannan ina kira ga gwamnatin jihar sokoto ta soke kai domin wannan sakai duk inda yan sakai suke babu zaman lahiya ban taba gani a duniya inda aka ce mutane ana kashe mutum a ci namansa ba sai yanzu ne na fara ji anan gwadabawa hmm. cikin kasar shehu usman bin fodio inda jadda musulunci ya bar shi a ce a nan ne za a zo a yage naman da rarraba ana ci ina ganin kamar wannan abun ya fasadin ya baci don haka ina kira ga hukuma ta su jama'a su do alaka su ɗauki doka ga hannunsu ita kuma hukuma da hakkin yara ta a kanta ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a ta mai da hankali ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a wannan barayin da ake fada ana, ana cewa sun san inda suke domin jin ta bakin mahukunta kuwa kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar sokoto ya ce a halin yanzu sun kaddamar da bincike domin gano ainihin abin da ya faru kuma za su yi bayani bayan sun kammala binciken. Masu sauraro da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro da ya zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. a madadin sashen hausa na muryar amurkan sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya